radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su ba wani gabatar da muna dauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tare a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dume su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirinmu na ƙarshe wato kidikidin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1947 kasashen da suka yi kawance a yakin duniya na biyu wato amurka da tarayyar soviet gami da faransa da kuma ingila suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya akan yadda za su rarraba kasashen da suka kwace daga hannun makiyansu kafin haka dai kasashen da tarayyar soviet ta mamaye wato hungary da kuma poland romania da kuma bulgaria duk ta tilasta masu tsarin gurguzu wanda tarayyar soviet take tafiya a kansa a lokacin sauran kasashen kuma sun hada da italiya da finland amma kasar jamus an raba ta zuwa bangarori biyu sannan kuma japan ta koma hannun amurka gaba ɗayanta bayan murkushe ta a yakin duniya na biyu wanda amurka ta yi amfani da manyan makamai na nukiliya domin raunata kasar ta japan wanda hakan yi sanadiyar dubban ɗaruruwan mutane 'yan kasar ta japan a ƙarshen yakin duniyan na biyu masu aure ko kusan cewa shekaru 72 suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1950 sanata mike cathy dan jam'iyyar republican a majalisar dattawan kasar amurka ya mika wa majalisar dattawan suna mutane 205 ma'aikata a ma'aikata harkokin wajen ƙasar amurkan waɗanda yake tuhumar su da yi wa gwamnatin tarayyar soviet kyan asiri a lokacin kuma a wasa suna goyon bayan siyasar gurguzu bayan haka an kafa wani kwamiti ƙarƙashin jagorancin shi kansa mike kafi wanda ya kori jami'an gwamnati kimanin dubu biyu daga aiki ya kuma ɗore wasu masana da mawaƙa na ƙasar ta amurka da wasu fitattun 'yan wasan sinima da ƙarshe dai a shekara ta 1954 sanatoci na jam'iyyar democrat sun bayyana cewa abinda sanata mike cathy ya faɗa ba gaskiya ba ne ya tsara lamarin ne da kansa domin cima burinsa na siyasa a ƙasar ta amurka da haka kuma 'yan jam'iyyar democrat suka kawo ƙarshen wannan shiri na mike cathy wanda tabbas ya cutar da dubban mutane a ƙasar ta amurka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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya Madala yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Ana ci gaba da taron karawa juna sani kan zuba hannun jari tsakanin Iran da kasashen nahiyar Afirka a nan birnin Tehran. halin da ake ciki a yankunan falasina ban kalubale ne ga zaman lafiya da tsaro na duniya kwamandan hafsan soji na ƙasar iran ya ce makiya suna tsoron afkawa ƙasar iran ne saboda ƙarfin makamai masu linzami za a ci tarar jami'an gwamnati da ke fita ƙasashen waje domin neman lafiya bisa ka'ida ba har naira miliyan 500 yanzu kuma ga cikakkun labarun ana ci gaba da taron karawa juna sani kan zuba hannun jari tsakanin iran da kasashen nahiyar afirka a nan birnin tehran rahotanni sun bayyana cewa a yau ne aka shiga rana ta biyu na taron karawa juna sani da samar da damammakin sanya hannun jari da cinikayya tsakanin iran da kasashen nahiyar afirka wanda kamfani ma zaman kansu na kasar iran suka shirya taron na yini biyu ya samu halartar jakadun kasashe daban-daban na nahiyar afirka da manyan 'yan kasuwa da kuyi daban-daban da kasashen nahiyar afirka kuma an gabatar da sabbin dabarun da za a yi amfani da su wajen wayar matsalolin musayar kasuwanci tsakanin iran da kasashen ƙetare da kuma da za a ƙara bunƙasa dangantakar kasuwanci tsakanin 'yan kasuwar iran da na kasashen afirka da yake bayani a wajen taron jakadan ƙasar afirka ta kudu a birnin tehran vika mazuwi kumali ya faɗi cewa tattalin arzikin ƙasar afirka ta kudu ya sama damaki sosai ga masu sha'awar sanya hannun jari da ƙarshe ci gashin afirka da iran za su iya zuba hannun jari a bangarori daban-daban da suka shafi lafiya noma da kimiyya da fasaha da sauransu a yau alhamis ce za a kamar taron na yini biyu da a nan birnin tehran halin da ake ciki a yankunan falastinu babban kalubale ne ga zaman lafiya da tsaro a duniya babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi cewa yanayin da yankunan falastinawa da isra'ila ta mamaye yake ciki ya zama babbar razana ga kalubale da zaman lafiya da tsaro na duniya da yake bayani a gaban kwamiti kan batun da ya shafi yakokin falastinawa guterres ya yi kira da ɗauki tsoron matakan gaggawa na shawon kan rikicin da kuma kawo ƙarshen mamayar yankin daidai da ƙudurin masar ɗinkin duniya da aka cimma matsaya a kai har ila ya faɗi cewa warware rikicin ta hanyar kafa ƙasashe biyu masu cin gashin kai shine ya fita game da wannan rikici sai dai yawan tashe-tashen hankula da ke faruwa da samame da sojin isra'ila ke kaiwa da yake sanadiyar rasa rayukan a dama to yana zama matsayin babbar barazana da kuma yake jefa yankin cikin mawuyacin hali da ƙarshe ya nuna cewa wajibi ne isra'ila ta dakatar da dukkan gine-gine da take yi ba bisa ka'ida ba ya buƙaci a ɗauki matakin farfaɗo da matakin siyasa da za su taimaka wajen inganta halin tattalin arziki da na jin kai da falasɗinawa ke ciki kwamandan hafsoshin soji na ƙasar iran ya ce makiya suna tsoron afka a kasar iran ne saboda karfin makamai masu linzami babban kwamandan hafsoshin soji na kasar iran major general muhammad bakiri ya faɗi hakan ne lokacin da ake bayani a bikin baje kolin sabbin makamai masu linzami da kasar iran ta samar sakamakon albarkacin cika shekaru arba'in da uku cin nasarar juya halin musulunci a nan kasar iran a gaban kwamandan dakarun kare juyin musulunci na iran janar amir alizade makamin haibar shekani yana daga cikin tsoffin makamai mai linzami na kasar iran mai cin dogon zango ke amfani da karfin makamashi amma yanzu an inganta shi fiye da yadda yake a baya a nasa bangaren major general bakiri babban hafin sojin kasar iran ya siffata makiyan kasar iran a matsayin yan kanzagin kasashen abota girman kai na duniya da isra'ila ya kara da cewa karfin tsaro da iran take da shi shine yasa makiya suke shakkun su kai mata hari To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Za a ci tarar jami'an gwamnati da ke fita kasashen waje domin neman lafiya bisa ka'ida ba har naira miliyan ɗari biyar. Wani sabon ƙudurin doka da ake son yiwa garan bawul a Najeriya zai sa a rika cin tarar jami'an gwamnati da suka fita waje neman magani da kuɗin gwamnati ba bisa ka'ida ba. Tarar kuɗi naira miliyan ɗari biyar. Yanzu haka dai an kai karatu na biyu a majalisar wakilai kan wannan sabon kuduri. Dokar na neman sauyi ne a dokar kula da lafiya ta shekara ta hudu, kuma dokar ta kunshi hukunci da za a yi wa duk wani jami'i da ya sa a ma tanade da wannan dokar ta samar. Dan majalisa Sajio Ogun wanda ya gabatar da kudurin ya ce ya yi haka ne da nufin rage yawan tafiye-tafiye zuwa ƙasan waje da jami'an gwamnati ke yi domin neman lafiya suna yin watsi da asibitocin gida da hakan ke taimakawa wajen ƙasar ƙwarewar harkokin kiwon lafiya a faɗin ƙasar ta Najeriya. Daga ƙarshe za ku cewa Firayim Ministan Libya tsallake rijiya da baya bayan hari da 'yan bindiga suka kai masa. ɗazu nan ne Firayim Ministan Libya Abdulhamid Al-Dubaiba ya sha da ƙyar bayan yunkurin halaka shi da wasu 'yan bindiga suka yi. Kamar yadda wata majiya da ke kusa da shugaban ta bayyana. Lamarin ya faru ne a lokacin da firaministan yake komawa gida a birnin Tripoli. inda aka yi wa motarsa barin wuta da safe da alhamis sai dai zuwa yanzu ba a yi nasarar kama maharan ba an daɗe ana samun tashin hankali tsakanin ƙungiyoyin da ba sa gama da juna a libya kan wanda ya dace a jagoranci ƙasar kuma ana ganin harin da aka kai na yau zai ƙara wutar rikici a ƙasar a yau ne ake sa ran 'yan majalisa a gabashin ƙasar za su ƙara ƙuri'ar wanda zai maye gurbin firaministan ƙasar aldabaiba ko da yake ya ce ba zai amince da sakamakon ƙuri'ar ba da za a kaɗa ya zaka dai an jibge dakarun tsaro ɗauke da makamai a birnin kasar domin zama cikin shirin ko ta kwana da duk wata fargaba da ake da ita na barkewar sabon rikici a birnin. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Yawan masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikinsa mai kawo muku tarihi muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini. ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawan bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Har ila yau muna sharhi kan muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu wasu kanci da mu a cikin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. چون نجات انسان شعار تو من To madalla, a yau shirin namu zai magana game da mahimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran a bangarori daban-daban. Daga cikin muhimman abubuwan da suka faru kuma suke daukar hankali a kasar Iran a halin yanzu shine bukukuwan zagayowar cikin shekaru 43 da cin nasarar juyin musulunci a Iran. Ko shakka babu juyin musulunci da ya afku a kasar Iran da marigaya imamu ruhullah al-musawi al ya jagoranta kuma ya jawo ci gaba a bangarori daban-daban a kasar a yankin da ma duniya baki daya domin ko shakka babu ya fitar da dan adam daga cikin barci mai nauyi da ya yi kuma ya tona asirin makiya musulunci da musulmi har ila yau juyin ya zama tamkar wata lema ce ga raunana da ake zalunta a duniya kuma ya ƙara wa musulunci izza da ɗaukaka a idan duniya ya fayyace zare da abawarsa game da musulunci na gaskiya da kuma musulunci dan amurka juyin musulunci na iran ya tabbatar da cewa lalle yanci ba a samuwa cikin ruwan sanyi sai an miƙe an ba da jini da rayuka dukiyoyi kafin haƙa ta cimma ruwa a bangare guda kuma imam Khomeini wanda ya jagoranci juyin musulunci na iran ya nuna wa duniya cewa lalle jagorancin malamai ya cike da basira da hangen nesa kuma ya musanta irin kallon kaji da ake yi wa malamai inda suka fitar da tsari na demokuraɗiyya na musulunci da ke tafiya da kowane ɓangare na duniya ɓangaren al'adu da addinai kamar yadda marigaya imam ne yake faɗin cewa siyasar ku addinin ku akwai ɓangarori da dama da iran ta yi zarra ta ɗara tsara a ɓangarori daban-daban kama daga tattalin arziki ne ilimi lafiya kai da ma uwa uba tsaro. To kafin mu ci gaba da bayani bari mu kawo muku hira da aka yi da wani malamin shugaban tsangayar ilimin sanin ƙasa a jami'ar ta fawa ballewa da ke garin Bauchi a jihar Bauchin Yakubu wato malam Ahmad Isa inda ya fara da cewa lokacin da Iran ta yi nasara kan ƙasar Iraki a lokacin kallafan yaƙi da aka kaba mata na tsawon shekaru takwas dubun dubatan al'ummar musulmin duniya ne suka yi murna da farin ciki ba wai musulmi ba kawai hatta kiristoci daga cikinsu sun nuna jin daɗin su da goyon bayan su kan ƙasar iran game da wannan gagarumin nasara ta samu na taron dangi da ake mata ya ce mutane sun amfana sosai sakamakon juyin juya halin musulunci da aka yi a iran domin a cewarsa na fahimci cewa imam Khomeini shi na dukkan al'umma ne ba ta da wani bambanci ba wanda shi ne hakikanin abin da yake nufi abin da ake nufi da musulunci ya ce irin na nasarorin da iran ta samu a cikin shekaru 43 na juyin juya hali ba a iya kirgawa domin hakika sun ci nasori masu yawa a dukkan bangarori ya ce na taɓa karantawa a wata mukala da aka rubuta da aka yi ƙididdiga wanda a ciki ya nuna cewa yanayin matakin ilimi tsakanin al'ummar iran yana kusan ƙasa da 90 ko 95 cikin 100 wanda hakan ke nuna cewa kashi 90 cikin 100 in ba a ce 100 bisa 100 ba na al'ummar Iran sun iya karatu da rubutu. To da yake tsokaci game da irin takunkumin da Amurka sanya ba Iran kuwa ya faɗi cewa tsohon shugaban Amurka ya ce shiru da Iran ta yi ba ta magana ya fi hatsari sosai akan shelanta yaƙi. Wanda hakan ya nuna cewa Iran ta fi haɓaka da bunƙasa da yanayin da bunƙasa da ci gaba fiye da ke tsammani a lokacin da aka kama takunkumi shi ma tsohon shugaban amurka george bush ya yi ikirarin cewa jami'o'in ƙasar iran suna daga cikin jami'o'i mafi kyau a duniya har ila yau ya ce lokacin da Imam Khomeini ya yi wa fati ƙasashen yammacin turai sun yi ta farfaganda cewa lalle an samu gibi babba kuma za a fuskanci matsala a ƙasar iran bayan wafatin wanda ya asasa juyin musulunci a iran sai dai sanar da sunan ayatullahi imamu alhamna'i da aka yi a matsayin magajin imamu kumaini ya yi za sosai ya sa sun ɗeba tsammani da duk wani shakku ko kuma wani tani da suke da shi daga bayan wannan juyi na musulunci da aka yi wanda sun ɗauki matakai daban-daban sun kai hare-hare na ganin cewa sun murkushe wannan juyin tun yana jariri amma da ƙarfin Allah da ikonsa maɗaukin sarki ya sa wannan juyi ya ƙara ƙarfi kullum kuma ƙara ƙarfi yake yi yana ci gaba da wanzuwa da faɗaɗa har ya kai ga yau shekaru arba'in da uku kenan da kafa shi. To ma saurare da yake lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan amma a tarbe mu a shirin na gaba domin jin mu ɗauki wani sabon shirin. Amma kafin nan amma don wasu tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin akan ji tare mu a mu na gaba domin jin karin bayani game da irin nasarori da ƙasar Iran ta samu a ɓangarori daban-daban a cikin shekaru 43 da suka gabata. Kuma anan nake cewa a zama lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. da yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe iraniyawa kiɗe iraniyawa Za mu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe Iraniyawa. Shirin wanda cin mai ka muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran. Amma da yake muna cikin ranakun jajibarin zagayowar cin nasarar junjun har musulunci na kasar Iran ne. Za mu kawo muku auki daban-daban da aka yi domin murnar zagayowar irin wannan rana ta farin ciki na cin nasarar junjun har musulunci wanda Imam Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta fiye da shekaru 40 da suka gabata. Barin koma gefe in hada ku da wawakin nan mai suna Ahmad rakshan domin mu saurari abin da ya tanadar mana. akan waƙar da ya yi ta ci nasarar juyin halin musulunci a Iran shekaru 43 da suka gabata. دشمن 22 بهمن 22 بهمن بهوش بهوش بهوش ای رهروان الله رسیده مژدهٔ پیروزی ما ریشه برکنی بنیاد دشمن به یاری خداوند توانا الله رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست ای دشمن ستمگر ای ظالمین کافر خون شما میریزی ما ملت دلاور خون شما میریزی ما ملت دلاور الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست بهمن بیست و دو بهمن روز از خود گذشتن روز آزادی ما شکست دشمن بیست و دو بهمن بیست و دو بهمن کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است مسلمان هم رزمان هم رزمان ای الگوی شهیدان بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن بر دشمنان بتازی ای پاسداران قرآن الله یاور ماست خومینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست بیست و دو بهمن To a gaishe ka Ahmad Drakshan a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu wara sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan amadin wani sallafa shi da kammala nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. adala masu sauraro ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya sake dawowa tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu. Za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. A hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tayar ame ke cewa mu yi ne lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you